mata masu neman mata 'yan uwansu ya kuke kwana biyu kunji ji shiru ko to ba tsoro ba ne na gaya muku ba tsoro ba ne ba tsoro ba ne saboda akwai shegiya ni safina take ne da suna ko safiya ne ta tura min friend request on facebook she's asking me to stop daina magana kan lesbian daina magana kan lesbian how is that possible how is that possible ba ki kika sa na fara abu kuma ba ki sa daina ba ni kawai abin da nake so shine in ji kawai maza na neman mata ba mata na neman mata yan uwansu ba saboda yanzu lesbian din na yanzu ya zama ruwan dare matan aure suna yi 'yan matan ma haka wani kam ba kwa tunanin mutuwa ne koya ne abin yake ne so in daina magana akan irin na ji tsoron nan ko <laughs> it won't happen ba zai faru ba in gane ku daina sai in daina magana saboda ni barin gaya muku maganan da nake akan ku bai na kamun ku. to tunda har yana kamun kuɗi me yasa zan daina magana akan lesbians ina tambaya me yasa zan daina magana akan yarinya bi namiji ah namiji can take care of you he can satisfy you so i still no reason why za ki je kina neman mace yar uwanki har kina claiming cewa lover you make up you da ɗan yatsa mutane na gaskiya ku canja dalla a canja hali a canja hali a canja hali a yi ƙoƙari a rage if not kun gani ni alfa hmm. na ci gaba kenan ba na ce yanzu na fara ba don ba yanzu ma na fara ba na daɗe ni kuma ba abin da za ku iya mu dai ku yi hakuri ku yi ta zagi in kun ah, an ce idan kare na haushi kaki kula shi da kanshi zai daina haushin ba sai gashi bayan zagi da kika yi kika yi ta zagi na yar iska karuwa e ai ku gara mu da muke cin mata yan uwanmu amma ku da kuke ba da kanku ma maza maza na cin ku duk sun bi sun e ku e ba za ku ba ku da kowani daɗi yanzu don ubanki ubanki ya ci ni da zaki ce ban da daɗi kin gama zagi na kin gama kira na karuwa cewa gara ku har kina disibin kanki kina cewa wai gara ku da kuke neman juna ku mata da mu da muke da samari maza bayan kin gama zagi na kuma sai kika zo kika ce wallahi ke kin tuba to ai asararriya ce kuma ke karamar iska ce da na so yadda kika ce cewa kuna nema na ba za ku dake ni ba sai kun neme ni kun sa kun initiatin ina na lesbian kun yi video ku nuna mu duniya cewa karamar yar iska ce ni kamin nan za ku mun dukan ya ku sake nuna ma duniya ya aka yi ne ra'ayin ya canza ah. kun ce na kira ruwa na yi magana kan lesbian ni na yadda ni kira ruwa ne ba na yadda na kira ruwa na yi magana kan lesbian na yi magana saboda bai mun bane bai mun bane I'm not okay with it, I'm not satisfied with it. Kar shegiya ta sake tura min ta To ki tura min hoton ki tsirara ina na mace zai in ji mene. Ba abin da zan ji. Ba abin da zan ji. saboda ni daga farko ma na yi tunanin ko namiji ne yake chatin da ni ya postin hoton mace amma na ga abin naki ya yi shiga hankali ki fita ki shiga taitan ki ki fita hanya ta wallahi ki fita ido na a rufe dan ni da kiya gani na naci ci duhun uwar ki wulakanci mu zauna lafiya in kuma kin ce ba haka kike so ba sai mu je mu tafi a durin uwar zaman lafiya kori uban tashin hankali idan abin da kike so kenan kina jin kanki ai kina da hajiyar da take da kuɗi za ta biya ko nawa ne a yi min abin da za a min na ce miki ina jira i'm not scared i'm not saboda na yi magana a kan lesbian akwai wanda suka saba kiran su kira su zagin daina magana a kan lesbian eh daina daga kira har an zuwa hakura an ma daina kira na to daga baya kuma sai ga ki ka fito da sabon salo ba abin da zaki iya yi ina gaya miki ba abin da zaki iya yi ba zaki yin komai a kai ba abin da zaki iya shine ki ta haushi kaman mahaukacin kare kin ga kuma wannan ai ba duka bane zagi na tabwa jiki ne in kin zage ni kin kira ni karuwa tunda ni ba karuwa ba ce kisa abin ba lalle ne da dami ni ba halina ba ne amma dai kam gara namiji ya neme ni da mace ta neme ni saboda ni ba Allah ne ya tsine mun ba iyayena ba tsine mun ba da zan zo in ba da jikina mamaci. mace it's not possible girl just back up kin gane ku? ki just manta saboda ba abin da za ki yi idan kuma kina tunanin kina da abin da za ki na baki daga yau na baki daga rana mai kaman ta yau kin gane ko yau ina ga sha ɗaya ga wata ne ko to na baki daga rana mai kaman ta yau ki duk abin da za ki iya yi har zuwa ƙarshen shekara idan ƙarshen shekara ma bai miki ba allah ya kai mu sabon shekara sai mu zuba mu gani kin gane so that's what will happen lesbian a canja lesbian a gyara maza sun fi mata as in the way namiji make love to you is far more better than this lesbian baya samun ku infection ne namiji ya neme ki ha namiji ya ya make love da ke kisan cewa at least you feel something no you should not be there deceiving yourself, fingering each other for nothing. That's not the fact about life. Allah ba wai bai san me yake ba da halicci mun namiji da na mace. digo. Hmm. Da iyayenki sun san abin da zaki zo duniya ki kenan. Na rantsa da Allah iyaye da yawa da sun yarda su zubar da ciki. Shegu. ta iyaye da yawa saboda ba iyayen da za su yi addu'a saifi yaro yarinya ta zama yar iska ko saifi yaro ya zama banza rayuwan shi have no value ku da kuke lesbian ku gaya mu me kuke karuwa da shi a rayuwar nan babu ba komai kuna jos cutan kanku kuna cutar rayuwanku wata rana za ku yi aure har za ki zo ki tsaya kina faɗa akan mace 'yar uwanki wai kin ganta da wata sai kin fara kishi ta gashi sarkin kishi to finally men are the best have a boyfriend romantic boyfriend someone that can make you happy someone that can as whenever he touches you you feel good finally that's the best thing not lesbian. Accept man into your life. Just try this. Ki okari in namiji ya just accept him. Give him a chance to make you happy. Have a man in your life. Give him a chance to make you happy. You'll be happy because men are delicious as in they are cute, they are amazing. And they mazani. So <sighs> water lesbian is not the best option. lesbian is a disease so the earlier the better gara kin fita wancan sahu saboda wayanda suka yi nisa kan <laughs> sai dai Allah ya yi ikon sa kansu because they can't stop it they can't ke mace ne zaki aure zaki okay fine let's do it this way a zoom ki zauna ki zauna ke kaɗai ki tunani cewa yau kin yi aure ki zo kin tuba kin bar lesbian din sai kika yi aure kika haifi yara yaran duka matan lesbian suke will you be happy just change change change change that is it bye bye i love you all to har wa yau dai kullum ni ce dai ta kudin nan dai Fatima Sani Danko yau na zo muku da wani bayani ne akan mata masu zagin majizajensu Su don allah bai kamata ba ku gyara ku gyara mu mata muna da wani babban matsala a rayuwarmu wanda ba mu da godiyar ubangiji su fa maza da kuke gani wata baiwa ce da daraja da ɗaukaka allah ya ba mu su a matsayin mazajen so me zai sa ba za mu yi amfani da wannan mu dinga faranta musu ba za ka ga namiji ya fita wani ma da ko yake wani aikin bulo yake yi idan ka ga irin aikin da wani yake yi duk akan wa yake yi akan mace zai je wani ma zai je ya yi dakon a bashi abin da ba zai ishe shi ba bare ya kawo ma iyalin shi haka zai haƙura ya zo ya kawo in ya kawo mace sai ka ji tana me zan yi da wannan dan wannan abin za ka kawo alhali shi bai ci ba kuma ya wahala wurin nema kuma ya kawo kin kushe mishi zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba kuma Allah ya tsine mu matar da ba za ta bi mijinta sau da ƙafa ba don Allah ku daina ko kuma ka ga mace macen aure a titi kai ka ɗauka budurwa ce ta yi shigar banza ta fita